وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شا تقز قوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1437 shine kuma 23 ga watan 7 miladiya 2016 a bayan tafiya hutu da muka yi na wannan karatu ɗin da muke yi a wannan majalisi domin ba hutu aka tafi na karatu baki ɗaya ba an tafi dai hutu na karatun da ake mako-mako muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yau ya kaddara mana dawowa don ci gabar karatun da muke yi a wannan masallaci na iya usunna wanda yake unguwar gwammaja karatun littafin صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكريم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها littafin babban malamin hadisin nan Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani rahimahullahu ta'ala kuma in ba a manta ba muna cin abin da ya shafi alƙira'a abin da ya shafi karatu ko kuma nau'o'ikan karatun da manzon Allah yake a cikin sallolinsa wanda ran da na rufe karatun duk ba a sani ba ina ji haka mu kamar mu goma ko maka abu wani abu makamancin haka ba sannan kuma masu ɗaukan karatun su ɗan watsa shi su ma ba su san zani karatun ba na zo ne karatun ne dama dan dai zama nare mun karanta na kuɓa ne guda ɗaya ina ji kirafi fi sunnatul maghrib mun karanta wanda kuma insha Allah ina ga yana da kyau mu koma ta kanta da haka insha Allah akai za mu tashi yau alqira'atu fi sunnatul maghribi fatan mu dai ubangiji ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai malam Allah ya masa rama yace alqiratu fi sunnatil maghribi karatu a sunnar magarba in yace sunnar magarba ma'ana sallar da ake ta nafila a lokacin magarba ana da sunna guda biyu lokacin magarba akwai qabalal maghribi akwai ba'dal maghribi domin ya tabbata hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da umarnin manzon Allah yace manzon Allah yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi man sha'a kaga wanda ya tabbatar da sunnancin ta kenan tunda manzon Allah yace liman sha'a kenan ba wajibi bace amma ya zama sunna ya zama sunna ce kauliya kenan ko to haka nan kuma akwai sunnatul maghribi al-ba'diyya sunnar magarba wacce take ta bayan sallar magarba din ranar malam albani ita zai yi magana ya ce wa amma sunnatul magaribil ba'adiyya amma sunna ta magarba ma'ana sallar da manzon Allah yake ta sunna tana fula bayan magarba faƙana ya ƙara'u fiha manzon Allah ya kasance yana karantawa a cikinta qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad manzo Allah yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad yana karanta kenan bara'a da ikhlasi wancan tauhidul amal wannan ma tauhidul itiqad wannan hadisin mun karanta shi da ku a baya shine hadisin nan na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne wanda Imam Ahmad da Biya al-Maqdisi da imamun nasa'i da ibn nasar da ɗabarani suka fitar da shi haka nan ma turmudi ya fitar da hadisi da a ibn maja abdullahi dan umar yake cewa ramaktun nabiya sallallahu alaihi wa sallam arba'an wa ishirina marratan aw kamsan wa ishirina marratan yace na kula da annabi so ishirin da hudu ko so ishirin da biyar. sai sai faɗi wannan hadisi ce fakana ya ƙara'u fi sunnatul magharibi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yace manzo Allah yana karanta wannan haka nan kuma yace manzo Allah na karanta wannan a ina yana karanta a rak'atar fajr wannan hadisin malam albani ya kawo shi a nan kamar yadda ko sani ya faɗa a cikin muƙaddima ɗinsa ba zai kawo hadisi ba sai ingantacce ya kawo shi hadisin a nan saboda hanyoyin hadisin da suka haɗu shine suka rafafa hadisin hadisin a ya zo ta hanyar Isra'il bin Abi Ishaq daga Mujahid daga Ibn Umar wanda wannan ruwaya ɗin a Ahmad ya fidda ita da al-maqdisi da imam an-nasa'i da ibn nasr da tabarani ya zo a ruwayar tirmidhi da ibn maja ta hanyar ammar bin zurai shi kuma daga ibn ishaq din daga ibrahim bin muhajir daga mujahid sai zama a ruwayar imamin tirmidhi da ibn maja tsakanin mujahid da ainihin a abi a ibn ishaq an samu ƙarin mutum shi shine ibn muhajir a ibrahim bin muhajir wanda shi ibrahim bin muhajir da ifi da ifi haka nan hadisi ibn nasar ya da shi ta hanyar asbat shi kuma daga lais bin sadin daga nafe. shi ma wannan isnadin yana da rani domin lais a bin abi sulaim a afuwan ba bin sad ba lais bin abi sulaim shi ma da ifi haka nan dabarani ya da hadisi cikin kabir ta hanyar Ismail bin Amrul Bajani shi kuma daga Isra'il shi kuma daga Tuwar bin Abi Fakita shi ma wannan Isra'ilin yana da rauni domin Ismail bin Amrul Bajani shi ma ba ifi amma sai malam albani ya ce kuma dai yaya ne hadisin ya taƙawa bi ta'adil turki hadisin zai yi ƙarfi saboda ya zo ta hanyoyi da dama kamar yadda wannan abu ne sananne ga wanda yake karanta musalahu ya san wannan ka'ida din idan hadisi ya zo raunin bai da yawa sai ya ƙara zuwa ta wata hanyar shi ma raunin bai da yawa to shikenan wannan hanyar sai ta karfafi wannan hanya din to balle wannan ya zo ta hanyoyi kamar guda uku ko ma hanyoyi kusan guda biyar shi yasa malam albani ya inganta hadisin ya kashe cikin wannan littafin sai ya zama kenan yana cikin abinda manzon Allah yake karanta kenan annabi alaihi salatu wassalamu a rakatul fajr yana karanta wannan surorin kenan yana bude ibadarsa ta wannan yinin da muke kenan da surorin da suke magana kan ne kan tauhidi sai ya zama rana ta faɗi kuma in zai wata ainihin nafula din ita ma sai karanta surorin da suke karantar da me tauhidi haka nan kuma idan zai rufe kiyamul lailinsa kuma nan ba dai sai karanta ne kuma dai sai karanta wa'annan wani suke ainihin nuna ta Allah subhanahu wa ta'ala a aiki da kuma kaɗai ta Allah wajen sanin Allah da ina fata mun fahimta sai abu na gaba salatul isha sallar isha wacce ake ce mata salatul atama duk da ba a cika san a ce mata salatul atama ba amma dai ya tabbata sunanta isha ya tabbata sunanta atama shi sa imam bukari cin sai bukari ya kulla babi ya kawo hadisai da annabi ya kira ta isha sabai sai kira ta isha da kuma hadisan da ya kira ta atama din sai dai ruwar imam nasa'i manzon Allah ya ce kada ku bari kada mutanen ƙauye su rinjaye ku ga barin sunan sallar ku isha su dinga ce mata atama kaga wannan sai nuna sunan isha din yafi me kenan yafi atama shi za zaka ga ne risala Allah ya masa rama ko Muhammad bin Abi Zaid al-Qirawani yake cewa wasu muhal isha aula yake cewa sunanta isha yafi Me isa saboda isha ne ya zo cin alqur'ani wa min ba'di salatil isha to kaga bayan magarba kuma an yi nafila bayan magarba sai wace sallah sai sallar isha yace kana sallallahu alaihi wa sallam يقرأ في الركعتين الأولين من وسط المفصل yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a rako'i guda biyu na farko na sallar isha'i yana karanta bayan fatiha sai karanta wasu al-mufassal al-mufassal muka ce daga hujurati ko daga qaf al ulama zuwa ina zuwa milan jannati wan nasi. wannan sune mufassal ana ce musu mufassal saboda za ku ga ba tsawo daga ka fara sura za ta kare kai kai bismillah ka shiga wata sura to akwai su ko mufassal din sun kasu gida uku akwai tsiwalul mufassal tsiwalul mufassal shine daga hujurati ko daga qaf zuwa ina zuwa an mai tasa'alu wannan sune tsiwalul mufassal za ku sun fi tsawo akwai ausadul mufassal tsaki tsaki tun daga an mai tasa'alun suratul naba'i kenan ko zuwa ina zuwa wadduha wallahi idza saja suratul duha kenan isalul mufassal sai zama daga ina kenan daga duha zuwa bi zuwa suratul nas to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta a rako'i guda biyu na farko na salar isha'i yakan karanta a min wasal mufassal daga tsake tsake mufassal din kenan daga an mai tasa'alun zuwa ne zuwa wabba in kun kula hadisi na makaranta nan gaba na ma'azu abinda manzala ya gaya ma'azu zaga a tsakanin nan ne ka karanta musu kaza da kaza da kaza zaga a wayannan wasu al-mufassar din manzala ya faɗa musu wannan hadisin mun karanta shi na kawo mana shi cikakken sa tun a can baya al-qira'atu fil fajr hadisin Abu Hurairah din nan Allah ya kara masa yadda wanda Sulaiman bin Yasarin ke cewa ya yi sallah a bayan wani mutum a rako'i guda biyu na farko na sallah zahar ya karanta kaza a la'asar ya karanta isar a magarba ya karanta isar a isha ya karanta wasu al-mufassal ce sai Anas dan bali yace ban ga wanda ke kamanta sunnar manzan Allah ba kamar wannan a wajen sallah kaga mun sai zama sunna kenan ko ma'ana Abu Hurairah wa ya ga yana yi manzan Allah ya ga yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisin da imam ahmad da isnadi ingantacce malai ce fa kana taratan qara'u bi shamsu wa duhaha wani lokacin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sallar isha din yana karanta wa shamsi wa duhaha bayan ne bayan fatiha kaga wannan sai yake nuna kenan kowace sallah ba wai sura ɗaya manzo Allah ya takaita akan ta ba yakan yi wata a wata sallah ɗin kuma yi wata sai dai za ka ga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama doguwa yi nan, to za ga in zai ƙara a wata raka ma doguwar zai mafi yawa haka manzon Allah yi. wannan hadisin hadisin Buraida ne ibn Qusay wannan hadisin Imam Tirmidhi da Imam Ahmad sun fitar da shi Buraida ibn Qusay shine yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallar isha'i yana karanta wa shamsu buhaha sai ce wa ashbaha min suwar sai mali ce da makamancin su a wajen mikina a wajen tsawo na surori kaga hadisin mu'az aya kai ce masa ko me yasa ba za karanta musu ba sabbi sima rabbikal a'la wa shamsu wa buhaha idza zulzilatil ard irin wa'annan manzo Allah ya ga ce karanta musu a cikin sallar isha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa taratan bi idza sama'un shaqqat wani lokacin manzan Allah yana karanta musu idza sama'un shaqqat wa kana yasjudu biha kuma in ya karanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sujjada a ina ke ne yake sujjada idza qira alaihim alquranu la sai kuma a farilla kenan ko a nafila a wace sallah ne al-isha ce kenan ana yin sujudu tilawa a sallar da kenan a sallar farilla wannan hadisin hadisin Abu Huraira ne wanda Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi haka na Imam Nasa'i Abu Huraira Abu Rafi'in ne ya rawaito hadisin yake cewa sallaitu ma'a Abi Hurairata al-atmata kun ji sunan ya zo ko yace nayi sallar atama tare da Abu Hurairah ita ce sallar isha fa qara'a da sama'un shaqqat sai Abu Hurairah matsayin sa na liman sai ya karanta da sama'un shaqqat yace fa sajada kuma sai ya sujada ina kenan a gurin sujada din idza qula alaihim alquranu la yajidu yace fa qultu ma hadhihi Abu Rabi yace sai nace da shi menene wannan kamar inkari inkar ko sai abu huraira yace sajadtu biha khalfa abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace nayi wannan sujadar a irin wannan sallar a bayan baban qasim sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ko ta kare ba magana ta kare sai kuma yace abu huraira sai yace fala azalu asjudu biha hatta alqahu yace kuma wallahi bazan gushe ba ina yi hanna tare da manzon Allah din kaga ya kafe shi da ne kenan da hujja ko magana ta kare shi isa imamu tirmidhi imamu tirmidhi a karkashin hadisin sai ce hadisun hasanun sahihu sai kuma ce wal amru ala hadha inda ahli ilmi yarawna sujuda fi idza sama'un shaqqat sai ce malamai ma'abuta ilimi suna aiki da wannan hadisin suna ganin a cikin idza sama'un shaqqat za a yi sujjada kuma wannan shine ainihin a a abinda Imam Abu Muhammad ya bada cikin muwaqqasa shi ma haka yake cewa wa bihi na akuzu wa huwa qawlu Abi Hanifa yace da wannan nake ruko cewa za a yi sujjada din kuma wannan yace ita ce magana babban malamin sa Abu Hanifa haka nan Abu Hasanatul Luknawi shi ma haka yake cewa wa bihi akadal khulafa wal a'immatu thalatha wa jama'a yace wannan shine abin da al khulafa'ur rashiduna suka yi riko da shi su ma sun tafa kan cewa za a yi sujada idan sama'un shaqqat yace kuma shine kaulin a'immatu thalatha dawa dawa kenan a'immatu thalatha din imamu abu hanifa eh imamu shafi sai wa sai imamu ahmad saboda kai ba maliki an ce ba za a yi ba saboda a gurin malikiya suna cewa babu sujjada ko ɗaya a cikin me a cikin mufassar su malikiya gaskaci da haka a gurin malikiya a nan ba sujjada a najam ba sujjada a a a a a ko ba sujjada shi yasa a gurin malikiya guraren sujjada guda nawa ne a qur'ani goma sha ɗaya sun guri goma sha ɗaya ne amma in ka tattara da ruwayoyi ingantattu guri nawa ake sujada qur'ani eh sha biyar illa iyaka ta sa'ad ibnu abbas ya ce laysa min al-azaib saboda ita ta sa'ad kamar kamar kamar ana koyi ne da annabi Dawud alaihi salam to kuma annabawan Allah baki ɗayan su da Allah ya dinga ambatan su da wani da wani sai shi da manzala fa bihudahu muttadi kai koyi da shirye ka wurare goma sha biyar shi sa anan sai ce da a imma guda uku kenan banda imam malik sai dai shi kansa imam malik ɗaya cikin almajansa ibn wahabin ya rawaito daga imam malik za'i amma ibn al-qasim ibn al da kuma dandazan jama'a almajiran malik sun rawaito daga imam malik cewa ba za yi ba shi isa babban abin da suke yin hujja da shi akwai salama salama bin abdurrahman a lokacin da abu huraira ya yi sujjada ɗin ya ce da abu huraira ka yi wata sujjada sai ce ma ra'aitun nasa ya yasjudu biha ba na ganin mutane suna yin wannan sujjada suwa yake nufi mutane sauran sabai sai suka ce wannan ke nuna cewa a da ne aka yi daga baya an bari shi sa duk ba sa sai ibn abdulbar ba malike ne kuma ba malike bane ba malike ne sai ya musu raddi zama ba ta shi yake yi ba sai ce wa yake maganan mutane in da biya ya tabbata daga al-mustafa sallallahu alaihi wasallam magana wa za a kalla kuma magana kowa za a yi watsi da ita kaga wannan ke tabbatar da cewa kenan a cikin mufassal akwai guraren da ake mai kenan ake sujjada shi isa ma gurin da aka fara sujjadar ma gaba daya mufassal ne dan anajam ne an aka fara yin sujudu tilawa wanda ya zama da masu imani da makafirai da an yi sujjada banda mutum daya zaka guraren sujjada cikin alqur'ani gurare goma sha biyar ka yana daga cikin guraren da ake yin sujjada akwai cikin ainihin idan sama'un shakat ana yin sujjada illa iyaka abu ne sanin ne gurin kowa yin sujjada din wajibi ne ba wajibi bane bi tilawa ba wajibi bace Umar Allah ya kara masa da ruwa ta cikin Sahih Bukhari yana mumbari ya karanta gurin sujjada yi sujjada duk sahabbai da tabiyar da suke tare suka sujjada da wani makon yanzu sai ya ƙara karanta gurin sujjada sai ya ƙi ya ce don ku sani cewa ba wajibi ba an fahimta ko don a sani cewa ba wajibi ba da aka sunna ce ba dole ba idan mutum ya yi zai samu lada na yayi idan mutum bai ba ba shi da laifi a gurin Allah kuma ana yi a sallar nafila kamar yadda kuma ake yi a sallar farilla akwai abu da aka yi danyi na kuskure lokacin idan aka yi sujjada kamar misali kiyamar ramadan da ake yi sai ka ji wani a cikin mamu wai yana cewa da mutane sujjada wannan magana kai a cikin sallah magana kai a cikin sallah yanda liman ya kabbara ko kai ma kabbara za wallahu a'lam wa qara'a marratan fi safarin bitin wa zaitun yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a halin tafiya manzon Allah ya karanta suratul tin wattini wazaitun a halin tafiya wannan hadisi din ya zo ta hanyar mujahid kuma ya zo ta hanyar ya ibn sa'id al-ansari sun rawaito yana karantawa a ne Aisha kamar da kuma sun na karanta a bayan a magarba shi yasa Malam Albani ce abu ne mai wahalar gaskiya ce waɗannan manya-manyan hafizan malama sun yi kuskure ce kawai abin da yake nunawa annabi yana karanta a magarba kuma yana karanta ina Aisha a halin tafiya za ku ga a hadisin da muka karanta na farko yanzu manzan Allah yana karanta hadisi Abu Hurairah yana karanta mai idan sama'un shaqar ko kaga a wani irin hali kenan halin zaman gida a halin tafiya na karanta ko me ti al-hafiz ibn hajar yace babu karo yace manzon Allah yana karanta da sama'un shaqqat sai yace sai ya zama kenan a halin zaman gida ne saboda halin zaman gida babu wata mashakka a ciki yace yana karanta tin sai ya zama a halin tafiya ne saboda tafiya akwai wahala wani yanki ne na azaba shi za sai karanta gajere sura wacce barkai ta ainihin halin zaman gida ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ce fir raka'atul ula a raka'a ta farko kaga wannan ruwaya din ta bayyana karara cewa a wace raka'a yake karanta cin din a raka'a farko saboda ta ruwaya ta zo ani da cewa raka'a karshe wata ruwaya ta zo bata ambata raka'a din ba to inda zaka gane cewa ubangiji ta'ala ba wani mutum da ya cika ya cika cif wanda za a ce ba za ka yi samun su da kuskure ba in dai ba ko annabawansa ba alhafiz ibn hajar cikin batul bari ya tabbatar da wannan ruwaya ya tabbatar da ita ya ce ruwaya ce tabbatacciya ta cewa fir rakatul ula ta cewa a raka'a ta farko amma kuma can da ya koma cikin kitabut tafsir kuma sai wata magana sai yake cewa wa karka surar su'al ba'dun nas yace tambayar sashin wasu mutane ta yawaita hal qara'at biha fi rakatil ula aw thaniya shin manzon Allah raka'a farko ya karanta tin ɗin ko a raka'a ta biyu aw qara'a biha fihi ma ma'an ko kuma a'a da ta farko da ta biyu duk ya karanta aw qara'a fiha gairaha ko kuma a'a ba matin ɗin ya karanta ba wata ya karanta sai ce fa hal urifa za a san haka kaga a ce ya tabbatar da ruwaya ta farko anan ko kun ji abin da yake cewa ana tambaya a ta farko ne ko a ta biyu ko kuma a ta farko da ta biyun duk ai annabi ya karanta ko ma wata ya karanta ba cin din ba to sai ya ce wa ma kuntu astadur zalika jawaban yace ni ba wani abu da ya halarto min na amsa akan haka kaga ya manta da ni da wacce ruwaya dan da yana tunani ita sai ya ce a'a a a farko ne dan ruwaya ta tabbata a a farko ne amma sai ce ba wani abu da ya halarto min a yanzu na amsa cewa a raka'a farko ne ko a raka'a ta biyu ne ko a raka'a farko ta biyu ne duk annabi ko ma ba ita karanta ba sai ce illa anni ra'aitu kitabu sahaba li abi ali bin sakan yace sai dai naga kitabu sahaba littafi ne na a abi ali bin sakan yace a tarjama da yawa zur'a bin khalifa yace zur'a bin khalifa ne yace rajulun ne min ahlil yamama yace wani mutum ne daga mutanen yamama yace to a wannan littafin yace na gani cewa shi wannan mutumin rajulun din min ahlil yamama yana cewa sami'na bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa atainahu sai muka zo gurin manzon Allah fa arba alaina al-islam fa aslamna sai manzo Allah ya bujuro mana da musulunci sai muka musulunta yace wa ashama lana da muka musulunta kuma da manzan Allah zai yi rabo na ganima kuma sai manzo Allah ya raba da mu yace a a a sai yace wa qara'a bis salati bitin yace sai manzan Allah a sallah din ya kanta suratul tin a raka'a ta farko kenan wa inna anzalnahu da kuma inna anzalna ita kuma raka'a ta nau nan a raka'a ta biyu to sai ibn hajar yace fa yumkinu in kana hiya salatul lati ayyana al-bara yace zai iya yiwa in yace sallar da bara'u ya ayyana dan wannan hadisin da muka karanta hadisin bara'u ibn azim sai sai ibn hajar yace zai iya yiwa idan ita ce sallar da bara'u ya ayyana anna hal isha cewa ita ce isha yace to zai iya yiwa za a iya cewa annabi ya karanta a raka'a farko in ita ce sai zama a farko ya karanta sai ce wa ya hasulu jawabu su'al sai zama amsar wannan tambaya din ta tabbata to kaga inda ubangiji ta'ala yake nuna kowa gajiyawarsa da haka a takaice ruwaya ta tabbata tabbatacciya cewa annabi alaihi salatu wassalamu ya karanta tin din ne a raka'a ta farko ba a raka'a ta biyu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan ruwaya din ruwaya ce ainihin tabbatacciyar ruwaya a ruwaya ce wacce imamul Bukhari da Muslim da Imam Nasa'i sun fitar da ita yace wanaha an izalatul qira'ati fiha hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana tsawaita karatu fiha a cikin sallar isha manzo Allah ya hana tsawaita karatu wannan hadisai sun zo daga sahabi ba ɗaya ba na manzan Allah akwai hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda akwai hadisin a Buraida bin Husayb shi ma haka nan akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda duk wannan sabon sun rawaito daga manzan Allah manzan Allah ya hana a tsawaita sallar isha sai malik ce wa zalika hina salla mu'adh bin jabal li ashabil isha yace wannan kwa ya faru ne lokacin da mu'adh dan jabalin yayi wa mutanansa sallar isha kaga wannan ruwayar karara ta tabbatar cewa wace sallah mu'adh yake musu sallar isha wannan ruwayar jabir ce dan abdullahi domin kabilar su daya ya san abin da yake faruwa da shi ake sallah kaga wannan ya kore duk wani rikici da ake yi da malikiya da wasu masu cewa ah, a ai ana fulani ne ai kaza ai kaza ai kaza ruwaya karanta ce sallar isha yake musu su ko amma shi me yake yi shi fula yake yi domin ya yi sallar sa tare da wa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ga kaida an kai salloli guda biyu ai ta farkon ce farillaka ko sannan ma ko ba haka ba dan Allah da wacce bi manzon Allah da wacce shine limami ko shi ka bai zabi wacce zai zaba ta manzon Allah zai zaba sallallahu alaihi wasallam ina da gani ma ko qawwala alaihim saboda haka sai ya zama mu'azu ya tsawaita musu sallah ya zo a wata ruwar abu dawud ya karanta musu wata sura suratul baqara ka baqara kwaye da tsogo baqare da ku fan sarafa rajulun min al ansari sai wani mutum daga mutanen madina sai ya juya ya bar sallah wanda mun karanta ruwaya din a baya ko shi ya dawo ne daga ainihin gonarsa ya gama aiki na bada ruwa da sauransu ya gaji ta koma ma'azu ka zo ka tsare ta sallah saboda kawai ya juya ya je tasa sallah mun yi bayanin a baya irin maganganun da malamai suka shin ya yanke sallar ne ko akan wannan ya dora wani magana mafi inganci ba akan ce dora ba ba akan ce dora ba fa sai je sallar shi kadai fa ukbira ma'adun anhu sai aka bayar ma'adun labari dangane da wannan mutumin abin da ya aikata fa qala kawai sai ma'ad ya ce innahu munafiqun sai ce ai munafiki saboda al'ada ce ta munafikai kin zuwa su sallah cikin jama'a shi kuma wanda yana da uzuri kai kuma ma'ad sai kace kawai munafiki ne Walan ma balaga zalika rajulu da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu lokacin da labarin hakan ya je wannan mutumin sai ya shigo gurin manzan Allah ya bai manzan Allah labarin ma kala mu'azu abin da mu'azu ya faɗa ya gaya manzala cewa mu'azu ya ce mun ni munafiki a wancan ruwaya din ma'azu lokacin da ya ce innahu munafiqun sai kuma ya ce wallahi la ubiranna rasulullahi sallallahu alaihi wallahi sai na gaya manzon Allah cewa ga abin da wannan mutumin yayi munafiki ne shi ma lokacin da labari ya je masa wannan mutumin saurayi ne dan ruwa ya zo fatan ko shi ma sai ya ce wallahi la ukbiranna rasulullahi shi ma ya ce wallahi sai na gaya manzon Allah za a je gaban alkali adali ko manzon Allah zai musu hukunci wannan mutumin yana shiga sai je gaya manzon Allah فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi yace da wa kenan yace da Mu'az Turidu an takuna fattanan ya Mu'az ya Mu'az kana so ka zama ne ka zama fitina ka kori mutane ga barin addini kamar yadda yazo wancan hadisin da muka karanta ko manzan Allah yace inna minkum munaffirina a cikin ku akwai masu koran mutane saboda ta kai mutum har yana kin zuwa sallah raka'a farko ya same ta saboda yadda limamin yake tsawaitawa wanda ibn hajar ya hada ruwaya din yace wannan limamin a ruwaya din ita aka fara yi ta ma'azu wancan limamin ubay bin ka'ib ne ita ta bi shi sa manzon Allah a lokacin za ku ga ruwaya ta zo mai ruwa da ke cewa ban taba ganin manzon Allah yayi fishi a wani wa'azi ba fiye da yadda ya fishi a wannan wa'azi saboda gashi ya hana ma'azu kuma wani ya kare to kaga shi ne abin da manzon Allah anan yake gudu ma'ana kai ka zama fitina ma'ana za ka fara koran mutane in ma dai su kasa zuwa sallar jami'i ko yana ji ka an yi kama an koma ya ki zuwa sai me sai ya san kayi izu uku ko ka shiga na hudun wanda ka tunda uku da rabi kake yi sai yanzu kaga ya rasa ya ya ya rasa ta falala mai yawan gaske lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja masa kunni yayi masa fada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ka'ida ya nuna ma ga irin surorin da ya kamata ya karanta wa mutane domin me domin wannan zai fi dacewa da halin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza amamtan nasa sai manzon Allah ya ce masa idan zaka yi mutane limanci bi shamsi wa duhaha ka karanta musu wa shamsi wa duhaha wa sabbi sima rabbikal a'la da sabbi sima rabbikal a'la wa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa wallayli idha yaghsha da kuma wallayli idha yaghsha ma'ana da kuma makamantan irin wayannan kaga duk wayannan kusan suna cikin me suna cikin awqa'il mufassal shi yasa ya zama kenan a sallar isha'i ko da za ka karanta wani abu ba wayannan ba ko da wata sura zaka dauko doguwa to ya zama abin da zaka karanta a sura din da yace tsawon wayannan surorin ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mar hikima din yace fa innahu yusalli akal kabir wa dha'if wa dhulhaja manzo Allah ce domin wanda yake sallah a bayanka akwai alkabir mutumin da ya girma ya yi shekaru dattijan ba shi da karfi irin na samari wani dattijo ya taɓa gaya mana ya ce in kuka yi mana sallah ta wuce minti goma wallahi jigata miki ne kuma a lokacin zani sallah ganin nake ya fi ni ƙarfi ya ce in ta wuce minti goma suna jigata saboda shekarun sun wuce hamsin kaga shi ne wara akal kabir wabba'i a bayan kamar masu sallah ɗin akwai mai rauni ko da bai da shekaru ɗin a halittar da Allah masa mai rauni ne shi lala bai da ƙoshin lafiya ko in ya da ya tsaye zai cutu sai mamun zala ce wadu hajati akwai ma ma'abucin bukata wanda wata bukata tasa yake so ya je ya biya amma ya tsaya domin ya bayar da farilla da ubangiji ya dora masa idan ka tsayota sallah din wataƙila ka cutar da shi wajen ne ya rasa wancan bukatar tasa wataƙila bashi zai karba ka ce ma karfe kaza yanda a Kano ba a san biyan bashi yana saba lokaci sai mai biyan ya tafi tafiyarsa kaga shikenan Al-Hafiz Ibn Hajar ya ce wannan ke nuna cewa baya halatta ga limami ya tsawaita wa mutane sallah ya musu karatu fiye da yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsawaitawa yace ko kuma kada ya musu karatu fiye da iya surorin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance ko dai waɗanda annabi ke karantawa mun karanta yana karanta irin su idan sama'un shaqar ko da makamantansu sannan kuma anan yayi iyaka yayi haddi yace ka karanta musu irin wa shamsi sabi sima rabbikal a'la iqra wallahi da makamantansu to ko ka karanta irin wanda manzan Allah ke karanta ko ka tsaya iya inda manzan Allah ya iyakance in ba ba na manzan Allah za ka karanta ba wanda shi yake karanta din a ruwaya ka ji to ka karanta waɗanda ya faɗa ce kar a wuce su in ma ba su za ka karanta ba ko bakara za ka karanta to ka karanta ayoyin da bai wuce tsawon wa'annan ba wannan shi abin da ibn hajar yake yi ina fata an fahimta to amma malamai suka ce abin dubawa shin shin idan mutum zai yi mutane limanci domin akwai sallolin da annabi alaihi salatu wassalamu a sunna ta tsawaita karatun su yake kamar wace kamar asubai a sunna ta manzala asuba tsawaita ta yake wannan shine agalab na halayen manzan Allah a sallah asubai to sai malamin suka ce kuma anan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da dama yana tsawatarwa ka tsawaita mutane ko ya zo hadisin Anas man amman nas falyukhaffif manzo Allah ce duk wanda zai yi mutane limanci ya sassauta akwai hadisin Usman bin Abdul As hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa waqtadi bi adafihim in zaka musu sallah kai sallar da mafi raunin su zai iya dauka to sai malamin zai ce mun kalli wayannan hadisan da suka yi umarni da a sassauta ai sallah ta mafi rauni ko ma kalli wayancan hadisan da shi kuma annabin da kansa ba shi wannan umarnin ba amma a subahi yana tsawaitawa sai zai ce to shikenan yanzu a sallar da annabi ke tsawaitawa sai zama mamunka a san zuciyarsu su sun fi so kai sururi gajeru sai malamin zai ce to yanzu gajerun za ka ko kuma a yanda manzan Allah yake yi zaka yi sai suka ba da amsa suka ce a nan ba son zuciyar mutanen zaka duba ba suka ce domin tsawaitawa da gajarta suka ce amrun ne na sabi wani al'amari ne in ka danganta sallar da ka tsawaita a gurin wasu mutanen su kuma a gurin su kayi ta gajeriya ko wasu mutanen kuma ta kake gani kayi ta gajeriya shi kuma wani a gurin sa ma ka tsawaita masa kaga amrun ne na sabi amrun ne na sayi wannan yasa malamai suka ce a nan mutum ba zai bi son zuciyar mutanen ba ba shine abin da zai ba suka ce abin da zai shine ya gi yanda manzon Allah din yake suka ce domin idan ka ce a yanda mutane suke so to za a yi watsi da sunnonin manzon Allah masu yawan gaske sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan kenan kaga a sunna ta manzon Allah ba tsawaita ta yake illa iyaka kakka kuma tsawaita tsawaita ta wuce haddi sai za ga har sabon da suka biyo bayansa suna tsawaita yanzu Umar Allah ya kara masa yadda a sallar asuba me yake karanta irin suratu Yusuf yake karanta irin su yake karanta. har ma akan ce masa kamar yadda Ibn Qayyim ka cikin Zadul Ma'ad har ana ce masa ma rana fa za ta fito rana fa za ta fito yana cewa in ta fito ma ta same mu ne ba muna marabkana ba ta same mu ne muna yin sallah kaga wannan sai ke nuna cewa a irin wannan surun da annabi ya tsawaita to tsawaitawa wa za'i ba za ka bi ta san ran mamu ba ka zo sallar asubahi kawai kai musu kullun kai musu kulhu wallahu da inna adina kal kausar su in asaran su ne kala kai kaga za a yi watsi da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to wani zai iya cewa ai ga hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda na faɗa yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a a man amman nas falyukhaffif wanda zai mutane limanci ya sassauta nan ma sai malamai suka da amsa kamar ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad sai ce kwarai kuwa wannan hadisin ba mu da matsala da shi baya karo da wayannan hadisi din yace ai Anas dan Malik din shine ya rawaita cewa ma ra'aitu akaffa salatan wala atamma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi Anas din ne yace ban taba ganin wanda yake sassauta sallah ba kuma yake cika sallah kamar manzan Allah ashe yanzu inda manzan Allah ya yi sallah wannan ne sassauta ko ba shi ne sassauta ba shi ne sassauta domin annabin ne umarni a sassauta kuma sai aka ga a ba ya tsawaita kuma ka'ida ta manzan Allah baya umarni da abu kuma ya san shi bai yi ba manzan Allah baya wannan duk abin da manzan Allah zai umarni da shi shine farko wanda yake fara ayyukan da abu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi nuna kenan ashe daidai yanda manzan Allah din nan yake yi to kuma daidai wannan shine sassautawa ina fata an gane wannan da haka sunna ta manzon Allah ita ce a barbi ita ce abin za a yi dogaro da ita ita ce kuma abin da ya kamata a zauna a kai ba yanda su ma mu din san zuciya ce ke su ba illa iyaka ko a sallar asubahi ɗin a wani lokaci ɗin an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin a karanta gajerun sura amma ɗan wasu lokacai ne wanda mun karanta da ku ya karanta ma falaki da nasu ko a sallar asubahi amma za ga ɗan wani lokaci wani nadir ne shi kuma nadir la yuqasu alaihi abin da yake nadir ba a yin kiyasi a kansa abin da ya zama na yi da gobe shine abin da ake izina da shi shine abin da ake lura da shi haka annabi alaihi salatu wasallam inda ya tsawaita a tsawaita wannan shine sassautawa din inda manzo Allah ya tsaki tsaki ai tsaki tsaki wannan shine sassautawa inda manzo Allah ya gajeriya ai gajeriya wannan shine sassautawa saboda khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiye shari'a ita ce shari'ar manzon Allah kuma ba mutumin da yake tausayin al'umma kamar manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim ashe kaga abinda annabi ya shine tausasawa din shi yasa wani taba cewa wai ku ahli sunnan nan komai komai kuma za ku nemi sauki ba sai yan uwa suka ba shi amsa Allah ya saka musu alheri suka ce ai abinda annabin ya faɗa mu a gurin mu shine saukin shi yasa dukkanin wanda ya bar tafarkin manzala sai ga ya faɗa ramin da ba zai iya fita ba sai ya je bakansa cikin wani ukumi cikin wata musiba da bala'in da kuma sai ya rasa ya zai rayuwa din amma in ka tafi akan abinda annabi ya tafi akai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma wannan sai ga shine sauki a cikin rayuwarka sai kai rayuwa nagartacciya rayuwa ingantacciya a nan duniya ko mutum ya dace da rayuwa ingantacciya a ranar kiyama ubangi ta'ala ya datar da mu ina ganin zamu tsaya anan tun da yau muka dawo dama kuma karatun Kano ranar dawa ba a zuwa da yawa ko sai mu takaita anan tunda mu samu tashiya illa iyaka dai daga yau karatu insha Allah ya koma yanda ake za a ci gaba da shi kamar da muka saba da asalar karatun da nake gobe na makara masallaci Abubakar Sadiq na ahkamul jina'i shi ma gobe zan koma insha Allah ta'ala karatun da muke yi na a riyadus salihin masallacin gwagwarmaya shi ma laraba zan koma insha Allah karatun da muke yi na littafin al'ubudiyya na shirin sunan ibn taymiya da muke a falon dan bujuran alhamis shi ma ran alhamis insha Allah za mu koma wanda muke karatu da su da asuba ranar asabar su ma ran asabar za mu koma kai sai ka gaggaya musu ran asabar za mu koma karatun da muke litinin inda yan gurin a nan dan naga dan ɗan gurin shi ma za mu koma litinin ba wannan ba ta sama dama su sabon littafi za mu sa mun tattauna da su za mu sa su kuma umdatul ahkam insha Allah ne littafin da za mu sa ubangiji ta'ala ya datar da mu ubangiji ta'ala ya kashe ma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin